Barka da zuwa a wutan Hajiya TV. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, muciya da zani, kashi na arba'in da shida. Da fitar fesal haraba gidan sai ya ci karo da kayan da na fita da su an jirkise su a cikin shara. Karo na farko kenan da ya fara ƙosawa da halina, dama kuma sai da ya zargi faruwa hakan don ya lura da yadda na fita da su raina a matuƙar mugun ɓaci domin ya zata ma ƙona kayan ne, amma sai ga saɓani haka ko da yanzu ma ai kusan wulaƙanta su nai tunda a shara na zuba kaya kuma masu kyau da tsada zuciyar shi ji tana tafasa a haka ya tattare hannun rigar shaddar da ke jikin shi ya kwashe kayan daga cikin shara sannan ya kira mai gadi da sauran ma'aikatan gidan ya raba musu kayan don su kawai iyalansu aikwanan suka soma washe baki da ya masa godiya sai dai bai ce komai ba ya juya ya shiga falon da nufin kai tsaye zai shigo sashe na don yi mani faɗa kan abin da na aikata kuma ya nuna min cewa bai ji daɗi ba domin wulaƙanta sutura babu kyau sai dai yana shiga falo ya tadda ni na dawo inda nake na zauna a bina tamkar babu abin da ya faru sai ya ji ba zai iya mani faɗa ba domin ya san sai ya sa ta mana dariya musamman da ya ga yadda ta tsare mu da idanu kamar mai son fahimtar wani abu ganin haka sai ya saki fuskarsa ya so ma jana da hira ni kuma ban fuskanci komai ba nan na biye masa muka yi ta dariya ai fa duk da nadama da Yusra ta yi sai da ta ji haushin hirar da muke musamman da ta ga babu wanda ya sa da ita an maida ta ho-tiho a wajen ko da dai ta san ƙaiƙayi ne koma kan mashiƙiya ma'ana dai abin da ta soyi min ne na rabba ni da yayana da yake bani haƙƙina amma ita take baƙin ciki da hakan sai gashi abin ya juye zuwa kanta ya zamo cewa fesal ya tsane ta kuma ya fita daga harkar ta gaba ɗaya saɓanin ni da ta so cewa ya fita daga harkata amma sai hakan ba ta kasance ba misalin karfe ɗaya na daren wata litinin na fito falo don yin nafila kamar yadda ya haife sal ya saba min wajen koya mani nafilar dare dama kuma tun a ƙauye a wasu lokutan ina yi amma zamana a gidan ya sa na saba da hakan da fitowa ta sai na same shi shi ma a babban falo yana na filfilu sanye da farajar labiya sai farar casbaha da ke ajiye bisa sallahar da yake kai bayan na ɗauro alwala sai ni ma na zo na soma jiro na filfilu mun jimma a haka har kusan karfe uku da rabi na daren sai bayan duk mun idar kuma mun shafa fatiha ne na dube shi na ce ya yi fesal ina da buƙatar wasu 'yan kuɗaɗe ya ce kuɗi kuma basma wanda na baki kwanakin baya sun ƙare ne na ce ba su ƙare ba sai dai ba za su ishe ni yin abin da nake son yi ba ne to har nawa kike buƙata yanzu basma na jingina da bayan kujera na ce miliyan ɗaya kacal nake bukata what miliyan ɗaya fa kika ce ya tambaya cike da mamaki domin ban taɓa tambaye shi sisi mai yawan haka ba shi ma bai taɓa min kyautar kuɗin da suka haura dubu ɗari uku ba sai dai koya min wata siyayya wadda za ta amfane ni amma ba wai ya bani tsoro kuɗi haka ba ya jima yana auna yawan kuɗin a cikin ransa sai daga bisani ya ɗaga kansa ya dube ni ya ce basu mai zaki da kuɗi har miliyan ɗaya na ce kawai ina buƙatar su ne domin ina so ne zan yi wata sayayya mai muhimmanci ya yi ɗan jim yana tunani ya san cewa ƙanwatarsa ba ta shaye-shaye irin na 'yan matan yanzu balantana ya tunanin cewa ko ta hanyar banza za ta yi amfani da kuɗin ya yarda da ƙanwatarsa wato ni kenan kuma ya san cewa ba zan taɓa neman wani kuɗi don in wulaƙanta su ba don haka sai ajiyar zuciya game da cewa da safe ki same ni a bangare na akwai wasu miliyan goma da zan kai banki sai in baki a ciki na amsa masa da to sannan ni masa sallama na wuce sashe na cike da takaicin tambayar miliyan ɗaya kacal domin da na san ya ajiye kuɗi har kimanin miliyan goma to tashi ɗaya zan nemi miliyan biyar amma yanzu ma dai da sannu ɗan waken ƙasa zai sami yaji to tun daga wannan lokaci da na amshi miliyan ɗaya ban sake amsa ko sisi ko kuma tambayarsa wani kuɗin ba a hankali kuma zaman mu ya so mai daidai domin kuwa a ranar da ya damƙa min miliyan ɗin da na tambaya sanda muka haɗa ido da shi na hangi damuwa mai yawa a cikin idansa na san baya jin daɗin abin da nake masa amma ƙaunar da yake min ta yan uwantaka ita ce ta hana shi nuna min ɓacin ransa domin ya sa a ransa cewa dukiyarsa kamar ta wace ko kuma mahaifiyarsa wadda ke can saudiya ni ku a ranar Wani ne a kwance ina juyi cike da damuwar halin da na jefa ɗan uwana sai a sannan na soma tunanin shin anya kuwa ban yi ganganci ba da na yadda da shawara da abokina iblis dole bani ya kamata a ce ni ce mace ta farko bayan fesal da zan fara gane cewa mahaifinmu wanda ya rasu talaka ne kuma bai da kuɗi domin ni ce kaɗai bayan matarsa wanda na fisa kusanci da shi kuma a iyakar sani na a baya na ji labari cewa sai da ya haife sale ya gama karatu sannan ya samu aikin da har ya tara dukiyar da abokina iblis juna yake ikirarin cewa ta mahaifinmu ce alhali ni na san da sa ya same sa wannan tunanin ne ya sa na so mu karyata zancen iblis juna can kuma sai na tuna da maganar da ƙawata fatima ta taɓa gaya min inda ta ce tana tsoron wata rana da za ta zo da iblis juna zai yi garkuwa da ni ko ya mai da ni tsanin da zai taka zuwa ga cikar burinsa tabbas Fatima ta yi gaskiya domin sai yanzu na so mu fahimtar haka. Cikin ɗan lokaci kaɗan, Iblis Juna ya fahimci na daina yaƙin neman gadon dukiyar mahaifina hankalinsa a tashe ya zo har gida ya same ni sai dai bai shigo ciki ba a bakin gate ya tsaya domin yana tsoron Isra saboda bai mance gamansa da ita ba duk da na gaya masa cewa yanzu ta yi sanyi ta yi nadama amma jin hakan bai sa ya shigo ba darduma na shimfiɗa mana sai lemo da na kawo masa bai dubi lemon ba sai ni ya duba a sanda na zauna can gefensa ya ce basma ya naga kamar kin janye ki na neman dukiyarki shin dan Allah dan annabi basma kin san kuskuren da kike shirin tafkawa kuwa cikin ƙarfin zuciya na dube shi na ce a gaskiya iblis duna ba zan iya ɓoye maka komai ba ni ban yarda cewa mahaifinmu ya bar wata dukiya ba domin na san a baya yayana ba mai arziki ba ne talaka ne sai da ya so soma aikin banki sannan ya mallaki dukiyar da yake da ita idan kuma har ka dage kan cewa dukiyarsa ta mahaifinmu ce to ina so ka gaya min ka ta faɗin haka kuma ka gaya min a inda ka san wannan sirrin wanda ko ni da nake jikinsa ban san da sirrin ba in dai har kana so in yarda da kai yanzu ka gaya min wata hujja a ƙarfa wadda zan gamsu da ita ko da jin haka sai abulus juna ya yi shiru gami da tsira min idanu da alama tunanin abin da zai gaya min yake kusan minti uku ya kasa cewa komai sai gumi da ya so matsatsafowa a goshinsa zuwa can sai gyaran murya gami da sakin wani siririn murmushi ya ce ni kuwa nake da hujja mai karfi ta cewar dukiyar fesal ba tashi mace, ta mahaifinku ce kada ki takura da binciken inda na san haka saboda shi zancen duniya baya boyuwa kuma ba abin mamaki ba ne dan ke baki san haka ba ina so ki gane cewa ba zan fito kai tsaye ba suma in gaya miki cewa dukiyar da muke magana a kanta ta jima sosai a hannun yayanki ba sai dai bari in dora ki akan wata hanya mai sauki da zan baki lokacin yin tunani akan abin da zan gaya miki a yanzu har yanzu ban ji kodar akan batun da yake faɗa ba ba na jin cewa zan sake tinkara yaya fesal da wata maganar dukiya hakan yasa jin maganganun iblis jona nake kamar tatsuniya bana tunanin akwai abin da zai faɗa da zai sa in yadda da shi girgiza kai kawai ne cikin alamun rashin damuwa da abin da zai ci na ce uhm, ina jin ka faɗi dalilin ka na cewa dukiyar yayana ba tashi bace ta mu ce iblis jona ya gyara zama gami da cewa ai kuma ba zan faɗa miki dalili ba basma tunda a baya na gaya miki baki yadda ba yanzu kuwa sai dai in sanya ki ki je ki wasu kwakwalwaki da tambayar da zan jeho miki a halin yanzu ina so ki nutsu, ki mai da tunaninki shekaru goma sha biyar da suka wuce a baya a lokacin da yayinki bai gama karatu ba balle a zo ga batun soma ɗauka albashi na san kin san a wancan lokacin bai da wata sana'a tunda shi ma a baya ɗalibi ne to ina so ki wa kanki tambayar shin a na samu kuɗin da ya ɗauki nauyin karatunsa tun daga firamare har zuwa jami'a ya karatu kuma firamare da sakandare a firamare mai tsada wadda 'ya'yan manya ne kaɗai suke karatu a cikinta ba sai na gaya miki sunanta ba don ke kin san makarantar kiwo kanki tambaya akan a ina ya samu wannan kuɗi da ya ɗauki nauyin karatun shi a wancan lokacin sannan kuma basma ina so ki sake tambaya kanki shin a ina yayin ki fesal ya samu kuɗin da ya ciyar da kansa ya tabbatar da kansa da suturu masu tsada bugu da ƙari kuma a ina ya samu kuɗin da ya ɗauki nauyin ɗawainiyar auren yisra wato matarsa shin a ina ya samu kuɗin da aka yi facaka da har ya aure ta ta zamo matarsa tun ma kafin ya samu aiki ina so basma ki bani amsa akan wannan manyan tambayoyi da na jefo miki jikina na ji ya ɗauki rawa inda ƙwaƙwalwata ta soma rayawa anya ku wannan zance ba gaskiya ba ne nan take kwakwalwata ta soma juyawa a takaice ma na rasa tunanin da ya kamata in yi domin kaina ya kulle saboda iblis dona ya zo min da al'amari mai girma da duk a baya ban yi tunaninsa ba dole ne in binciki inda ya haife san ya samu kuɗin da ya ɗauki duk wannan ɗawainiyar na karatunsa da na auren yisira har ma da sauran wasu abubuwa na san dai shi da bakinsa ba zai taɓa gaya min komai akan haka ba idan ko haka ne dole in yi nazarin magana iblis duna inda ya ce dukiyar mahaifinmu ce a hannun yayana fesar wadda ta zamo mai daɗaɗɗen tarihi da ni ban san da shi ba jin na shiru ne sai hakan ya sa iblis duna ya katse min tunani ta hanyar miƙewa tsaye gami da sunkuyewa yana cewa basma kada ki wahalar da ƙwaƙwalwarki wajen yin dogon tunani saboda har yanzu ke yarinya ce baki san me duniya take ciki ba na fi ki sanin sirka ki gaba ɗaya duk da ke ce da rayuwar taki amma zan baki dama ki je ki tunani daga yau zuwa gobe zan neme ki in ji shawarar da kika yanke wa kanki kafin in ce komai har ya zura takalmansa yana wani irin murmushi da shi kaɗai ya san ma'anarsa duba na ya sannan ya ce ki koma cikin gida basma ni na tafi sai na ji daga gare ki ko da gama faɗin haka sai ya wuce da sauri ya nufi bakin titi ni ko kamar wadda ruwa ya cinye na fi kimanin minti hamsin a zaune ina bin hanyar da ya wuce da kallo tunani kawai nake tunanin masu yadda ta kai ta kawo har na rasa tunanin da zan yi sai daga ƙarshe dai na miƙe ina ajiyar zuciya jiki a salibe na naɗe da domar sannan na ɗauki lemo wanda ko kallonsa iblis dole bai ba jikina a sanyaye na wuce zuwa cikin gida da shiga ta falo sai na ji muryoyi na tashi sama-sama kuma cikin hasala suke magana maganar tasu kamar ta masu faɗa a hankali na tura ƙofar falon na shiga gami da tsayawa a wajen ina duban su yusra ce a tsaye a gaban fesal idanun ta jawar alamun ta ci kuka ta gaji fesal ya dube ta rai a ce yusra na gaya miki ki kauce ki bani hanya tun kafin ran ke mummunan ɓaci a wajen nan cikin fushi ta dube shi ta ce ɓacin rai na nawa kuma ai na jima da shiga cikinsa kuma ba zan kauce daga gabanka ba har sai na ji zama zamana a gidanka domin na gaji da cin fuskar da kake mini a halin yanzu ni da babu a wajenka duk ɗaya ne tun da ka daina shiga sabgata akan laifin da bai taka kara ya karya ba faisal ya ce a wajenki ne karamin laifi amma a wajena ya fi dala da goron dutsen girma domin ba zan taɓa saurarawa duk matar da ta nemi ta ci zarafin 'yan uwana ba yusra ta ce amma ai na ga ni ba kanwarka nake aure ba kai nake aure ban ga hujja da za ta sa in damu da shi in damu da ita fiye da kai ba haba fesal ya kake abu ne kana nuna fifiko a tsakanina da kanwarka dan me zaka nuna fifiko a kaina ni da basma wace ce basma dan tana ƙanwarka sai tafi ni ni da nake matsayin matarka gaskiya ba zan jiri wannan abin ba ko da a nan gaba ba ma a iya yanzu ba ka ji in gaya maka basma ba ta da wani matsayi da zaka haɗa kanka da ita ita ka ce kai kuma majina ne kai ne a sama da kowace soyayya da zan nuna kowa naka ko da jin haka sai fesa ya ƙara fusata sannan ya dube ta ido cikin ido ya ce don mutumin da ba zai so ƙanwata basma ba to ba zan taɓa san shi ba kuma Yusra ina so ki fahimci cewa son da kike min bai da amfani tunda ba kya son abin da nake so ta ce ai na gaya maka ba wai kin sama fani nake ba Baƙinta ta nake ba kishin ka ne yasa kaga ina jin haushin ta? a yanzu kuma na gane kuskure na tunda har na nemi afuwarka ba don komai ba ma sai don ka yadda da ƙaunar da nake maka amma me yasa ba za ka min afuwa ba fesalin ɗan sassauta murya sannan ya ce yusra ba afuwa na ke miki ba Ha Salima, na jima da yafe miki domin ubangijinmu ma muna yi masa laifi ya yafe mana to balantana kuma mu bayansa Abin da nake so ki fahimta shine ni ba zan taɓa sakar miki fuska ba har sai kin nemi yafiyar basma wadda kika kuntatawa amma idan har girman kai ya hana ki yin hakan to ki guji matakin da zan ɗauka a kanki domin zan iya batawa da kowa kowane mutum zan iya ɓata da shi akan kanwata basma wadda ba ni da kamarta sai ko mahaifiyata ko da gama faɗin haka sai ya sa hannu ya ture ta gefe sannan ya shige ɓangarensa ya bar ta a tsaye tana mai bin bayansa da kallo ji take kamar ta rufa masa baya don neman afuwarsa domin ta kewa mijinta da yawa ga kuma son shi da ke addabar zuciyarta sai dai a da take ji ba za ta taɓa iya yin abin da yake so ba ba za ta nemi yafiya a wajen kanwarsa ba don a ganin ta kamar ta zub da girmanta ne duk da ta yi nadamar abin da ya faru amma a yanzu zafin basma sosai take ji domin ta salarta ne ta so samun saɓani da mijinta bata ankara ba sai jin motsi rufe kofar falon ta yi ta juyo fuska a ɗaure sai kuwa muka haɗa ido inda ta buga min wata uwa harara duk da jikina a sanya yake da kuma rashin jin daɗin saɓanin da suke samu a tsakaninsu amma hakan bai hana ni maida mata da martanin tsaki ba na wuce ta gabanta ina tsaki gami da mata kallon yanzu ba ta ita nake ba aiko a ranar yasira ta kai makura wajen shiga ɓaci rai ji ta kamar ta shiga ɗaki ta haɗo kayanta ga baki ɗaya ta bar gidan amma sai ta ji ba za ta iya tafiya ta bambajinta ba har yanzu tana hangen wata rana za su daidaita domin ta san fesal mutum ne mai haƙuri da sauƙin kai ya zama ta san ɓacin rai nesa yake mata haka amma da sannu za ta shawo kansa akan kafet na zube gami da yin tagomi da hannu biyu domin damuwa ta yi min yawa na kasa yankewa kai kaina hukuncin da ya dace a tsakanin yin amfani da shawarar iblis juna ta amsar dukiyar mahaifina da kuma barin komai a hannun yayana wanda na kasa gane shin wace irin ƙauna ce haka ta in uwantaka wadda yake man da har yake fifita soyayya ta akan soyayyar da yake wa matarsa ya zaɓi ɓacin matarsa fiye da nawa ya zaɓi guje mata akan damuwar da zan shiga ina ƙaunar ɗan uwana kuma ina tausayinsa to amma a ɓangare ɗaya na zuciyarta ina buƙatar amsar dukiyata da ke hannunsa wadda a yanzu na gamsu da cewa akwai ta kuma tana hannunsa domin na samu hujjojin da suka tabbatar da cewa akwai dukiyar tunda idan babu ita to da me ya ɗauki nauyin karatunsa wanda sai bayan ya gama sannan ya samu aiki haka kuma ina ya samu makudan kuɗin da ya ɗauki nauyin auren 'ya attajiri irin yisra na san kuma duk dan kada in san da dukiyar shi yasa bai taɓa bani labarin rayuwar da yake yi a birni ba kafin zuwa na cikin birnin Wannan tunanin ne yasa cikin ɗan lokaci kaɗan na gamsu da cewa Iblis Jonak ba ƙarya ya mun ba da gaske yake akwai dukiyarta a hannun yayana ya zama dole in manta da duk wata alaƙa da ke tsakaninmu in amshi ka suna ba don komai ba ma sai dai in samu abin da zan dogara da kaina ta yadda zan fi gaba raini a wajen yisra. Tun daga wannan rana na ci gaba da tambayar kuɗaɗe kuma manyan kuɗaɗe ina yi wa yayan nawa ƙaryar cewar buƙatu zan yi da su shi ko haife sal a kullum baya gajiyawa da bani duk adadin kuɗin da na nema duk da ya kasa sanin me nake da kuɗaɗen da nake amsa waɗanda a yanzu sun doshi kusan miliyan ashirin ikon Allah basma ya ƙauye basma da abinci ma yake gagarar su sai koko wanda shi ma ba kullum ake samu ba yau ni ce har da miliyan ashirin a hannuna lallai juniya duniya mai juyawa domin ku a rayuwata ba na yin cikakken sati ɗaya nake tambaye shi kuɗin da ya haura naira dubu ɗari biyar abu kamar wasa har ya zo ya fara damunsa ya soma tunanin ko wasu miyagun abokan na haɗu da su waɗanda suke ziga ni kuma suke turo ni amsa kuɗi a hannunsa sai dai duk iyakar bincikensa ya kasa gane wace ƙawa ce ma da ni a kaf cikin makarantarmu ko kuma a wajen makaranta aboki ɗaya kacal ya gano wanda muke tare da shi wato iblis duna sau da dama ya sha buga ciki na don ya ji ko wani ne yake ziga ni don a bani kuɗi amma kullum zancen ɗaya ne sai in ce masa babu wanda ke ziga ni da abin da nake son nan gaba in yi da kuɗin ne kai da tafiya ta tafiya sai bukatuna suka soma cin ƙarfin yaya fesal domin sai da na raba shi da kimanin miliyan sittin bai an karba sai a lokacin da ya fahimci cewa asusun ajiyarsa ga baki ɗaya ya ragu domin kuwa an kusa cin rabin ajiyayyen dukiyarsa nan fa ya ci alwashin taka mini barki tare da tuhumar shin ina nake kai kuɗin da yake bani sa'ad da aka yi ni kuma sai ban sake tambaye shi wani kuɗin ba har sai bayan wata biyu da yin bincikensa ranar wata lahadi da yammaci na same shi a haraba gidan zaune da kaya marasa nauyi yana shan iska ni ma na fito na iske shi a wajen hannuna rike da kofi mai zafi ina sha gaba ɗaya a sannan hankalina a kwance ke domin na marje na yi ɗar ƙiba fata ta ta ƙara haske kamar wata baturiyar ingila kowa ya ganni zai san cewa Allah ya zama kyakkyawar budurwa a wajen nan domin kyawun da ne a wannan lokacin ya isa hatta ɗan gisa ƙafar da nake shi ma na so ma jin sauki domin ba sosai ma yanzu nake riƙe ƙafar tawo ba a yayin tafiya zama ne kusa da shi a ɗaya daga cikin kujerun roba gefensa yana ganina ya rufe jarida hannunsa kuma ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya a teburin da ke gabansa idanun shi akan ma'aikatan gidan da suke wa shukoki ban ruwa sai dai hankalinsa yana kaina jira kawai yake in yi magana domin ya san duk sanda na zo inda yake to buƙatar kuɗi ce ta kawo ni saboda na daina hira ko zama a inda yake da zarar kin ganna a wajensa to fa kuɗi nake buƙata shi ko ya fesal a ranar ya ci alwashin duk bacin ran da zan shiga ba zai bani ko shi ba domin a ganinsa ba a ƙasa yake haƙo kuɗinsa ba sai ya yi aiki yake samun su to idan haka ne kuwa a wani dalilin zai dinga bayar da dukiyarsa alhalin bai san me ake da ita ba jira kawai yake ji da wacce na zo domin yau ya yi niyyar turke ni ya ji shin me nake da kuɗin da nake ansa a wajensa duk da dai shi ba wai ba da kuɗin ne baya son yi ba a ganinsa dukiyarsa ai ta mahaifiyarsa ce da ƙanwarsa waɗanda suka rage masa a duniya bayan danginsu kuma duk yanayin da zai shiga na wani daƙilewa asusu san bai dame shi ba baya baƙin ciki don ya rasa kuɗinsa a wajen kyautata wa ƙanwarsa ba don komai ba sai don yana ganin cewa dukiyarsa ai tamkar ta ƙanwarsa ce kuma duk yanayin wannan abubuwan ne fa don ya nuna duniya cewa ƙanwarsa ta fita da dim ta fita daban da duk wasu ƙanne da ke alfahari da yayyensu zai iya sadaukar da komai nasa ga ƙanwar tasa basma da a yanzu ita kaɗai ce wadda zai kalla ya ji daɗi a kusa da shi domin mahaifiyarsa tana saudiya to amma a wace hujjar zai dinga yin almubazzaranci da dukiyarsa Ni kuwa ban san irin tunanin da yake ba domin lissafi nake na miliyan uku da na zo raba shi da ita. Ganin yadda ya ɗan sauya fuska sai ni ma na gimtse ta fuska. domin na fahimci ya soma kosawa da amsa kuɗin da nake wanda a ganina dukiyata nake amsa da kaɗan kaɗan idan kuma ya gaji da amsar da nake to ya raba gadon mu ya ɗauki kasan shi ni ma ya bani nawa kasan ya yi fesal da hutawa na faɗa a hankali duba na yi sannan ya ce yau ni basma ya aka yi jan ya ce ya aka yi sai na ga kamar ya ɗora ni ne bisa hanya don haka sai na soma shafa ƙeya gami da cewa wallahi kuɗi nake so ka bani kamar miliyan uku zuwa miliyan biyar fesa na gimtse fuska dama kuma ya zaci hakan a dakile ce miliyan uku fa kike bukata na amsa da eh su nake bukata ko ma sama da haka ya ce to ni wa ya bani su da zan baki kin san fa miliyan uku ba kwabo ko sisi uku ba ce a na ɗago na dube shi da zaton ko ba daga bakinsa wannan magana ta fito ba amma ganin cewa shi kaɗai ne a wajen kuma muryarsa ce ba wata daban ba hakan yasa na amsa masa da cewa ban fahimci maganar ka ba yayana me kake nufi da haka?' ya gyara zama sannan ya ce ina nufin ba zan baki ko sisi na ba basma domin kuɗin da na baki ban san me kika yi da su ba baya ga haka kuma ni na kosa da yawan amsa kuɗin da kike a hannuna idan kina son ki ci gaba da amsa kuɗi na to sai kin so mu gaya min gaskiya inda kike kai kuɗin da nake baki ko ki gaya min me kike yi da su amma ba zan dinga ɗiban kuɗi siddan ina baki alhalin ban san me kike da su ba to fa an zo wajen wani mugun kallo ne masa wanda ba dan nayi sa a kansa a ƙasa yake ba da ban san yadda zai fassara abin ba fuska ta na ƙara tamkewa sannan na ce ni fa na gaya maka akwai buƙatar da nake sanyi da kuɗin don haka a shekaru na bai kamata ka dinga tuhumata da inda zan kai kuɗi na ba ba tare da ya dube ni ba ya ce ki tashi kawai ki bani waje saboda na gama magana ba zan sake baki ko sisi ba ki je kawai basma ki dinga amfani da kuɗin hannunki shiru ne masa saboda na rasa abin da zan sake ce masa sai kuma na soma tunanin shi me wannan mutumin yake nufi ne yana son ya ce ya cinye dukiyata ne ko kuma ya gane hanyar da na bi don amsa haƙina shi yasa yake neman daina bani kuɗinsa to idan ko haka ne ba za ta taɓa saɓuwa ba dole ne amshi kuɗina ko ta tsiya ko ta arziki Muryarsa sace ta katse min tunani, ya dube ni ganin na shiga damuwa, sai soma magana cikin kwantar da murya ya ce, ba basma, ‘yar gatan yayanta, me yasa lokaci ɗaya kika soya da gaida na san ki ne? Bai kamata ki dinga fushi saboda kuɗi dauɗar duniya ba, ban ga kuma dalilin da zai sa ki dinga min titsiye kan dukiyata ba, kin san. Cikin fashi da tsiwa na katse shi da faɗin, ni ba dukiyarka nake amsa ba, dukiyar mahaifinmu da kake son dannewa ita nake amsa da kaɗan-kaɗan. idan ba ka son yawan tambayar ka kuɗi wanda nake yi to ka raba gadon da iyayenmu suka mutu suka bari sai ka bani nawa Ka ga idan zan sake tambayar ka sisi a nan gaba mamaki al'ajabi gami da rudani ne suka rufe fesal a lokaci ɗaya a sakamakon jin farcin da nai da bai taɓa zaton jinsa ba duba na yi fuska shi da shakkun abin da na farta ya ce in baki dukiyarki shin a zaton ki iyayenmu sun ban mana wani abu ne dubansa na ido cikin ido na ce kwarai da gaske tabbas iyayenmu sun bar mana gado wato mahaifinmu ya bar mana kuɗi mai ɗimbin yawa kuma ina nufin ka raba kuɗin namu ka bani nawa ka sa domin ni a halin yanzu na gaji da maka kawaici har na tsawon lokaci na ga ka kasa ganewa ya salam fesal ya faɗa gami da dafe gefen kansa cike da takaicin jin abin da bai taɓa zaton jinsa daga bakina ba ya jima a haka sai daga can ya ɗago kai ban yi mamaki jin wannan farci daga bakin ki ba basma domin na san bayan kanki bane ziga ki ake wallahi basma ziga ki ake sai dai koma waye yake miki wannan makarƙashiyar to ba mai kaunaki bane domin kuwa so suke su kai ki su baro saboda ni dai a iyakar sani na mahaifinmu talaka ne bai bar mana komai ba ki daina tunanin dukiyata ba tawo bace wallahi ko a duniyar nan babu ko kwaban wani a cikin kuɗina duk abin da nake miki da dukiyata nake miki basma ki daina biyo ziga makiya so suke su cusa miki ɗabi'ar da ba taki ba ko da jin haka sai na miƙe zuciyata a tafashe na ce ni babu wanda yake ziga ni abin da nake faɗa kuma gaskiya ne dole ne ka raba mu ka bani na, idan a baya hankalinka a kwance ke saboda ganin ban san wannan sirrin da ke binne a ƙasan zuciyarka ba to kada ka manta da cewa zancen duniya baya ɓoyuwa a yanzu na san komai kuma zan ajiye duk wata dangantaka da ke tsakaninmu in murje idanuna wajen yakin amsar dukiyata wadda a hasashe na idan na mallake ta hatta jikokina ba za su yi talauci ba ina so daga yau ka fidda rai da zama cikin kwanciyar hankali har sai ranar da ka bani dukiyata, domin idan kana zaton kacin bliss to ina maka tuni da cewa har yanzu da sauran kuka don an ci gumba an hana maye daga haka ban jira komai ba na juya a fusace na shige cikin gida na bar fesal a zaune idanunsa ja'ur ɓaci ransa ya kasa ɓoyuwa a kamulalliyar fuskarsa nan take kansa ya fara sarawa jikinsa ya soma ɗaukar zafi zuciyarsa kuwa sai har harbawa take tamkar za ta faso ta hudo lan ƙirjinsa a daddafe ya miƙe shi ma ya shige gidan a zuciyar shi yana allah wadarai da miyagun abokan da suka ɓata ƙanwarsa basma waɗanda basma ta haɗu da su masu neman jefa ta ga aikin da na sani tun daga wannan rana zamana da ya yaya fesal ya sauya salo domin a kullum zance na bai wuce na ya raba gadin iyayenmu ya bani nawa ba ya yi iyaka ƙoƙarinsa wajen fahimtar da ni kan cewar iyayenmu ba su ban mana komai ba amma sam na kasa fahimta hakan nesa damuwa ta yi masa yawa domin baya ko iya cin abinci haka zalika bacci ma ya fara gagararsa sai tunani da kullum ke cikinsa wanda har hakan ya so kwantar da shi lokaci ɗaya ya rame ga yawan zazzaɓi da yake damunsa kullum cikin shan magani yake da zuwa asibiti ganin likita duk wannan halin da ya shiga na sani kuma hankalina yana matuƙar tashi domin ina bakin ciki da irin abin da nake masa to sai da kuma hakan ya zama dole domin abokina iblis juna ya tabbatar min da cewa ta hakan da nake masa ne kaɗai wata ran har zai gaji ya fiddo komai ya bani haƙƙina ni kwatini zuciyata ta tafi ga kwaɗayin dukiyar da zan mallaka saboda iblis juna ya gama cusa mai ra'ayin son zama shahararriya a tajira a duniya wadda sunanta zai baza a faɗin duniya sai dai duk da hakan na san hakan ba za ta faru ba har sai dukiyata ta dawo hannuna dole ta sa na ƙara zage damtse wajen takurawa ya haifi wanda ko kaɗan ya kasa ɗauka wani mataki a kaina don a ganinsa ƙuruciya da zuga abokai ke damuna da sannu zan gane gaskiya ita kuwa isra ta jima da jan jikinta gefe don ta lura yanzu fesal ba ta ita yake ba dole ta sa ta haƙura da shi ta ci gaba da rayuwa a gidan ita kaɗai ba tare da shiga sabga ga wani cikinmu ba dama kuma bata nemi komai na jin daɗin rayuwa ta rasa shi ba suto ɗinta a cike yake da kayan abinci lemuka kuwa katan-katan ake dire mata haka kuɗin kashewa da na sauran bukatunta fesal na dire mata a inda ya san cewa za ta gani ta ɗauka da hannunsa ne dai baya bata komai ganin cewa babu abin da ta nema ta rasa sai ta fita harka kowa da ke gidan wuni take a sashinta ko babban falo ba kasafai a yanzu take zaman cikin babban falon ba musamman da yanzu ta tsinci kanta cikin sabon yanayi kullum cikin kasala da yawan bacci take a wasu lokutan kuma daga ta ci abinci sai amai ga yawan tashin zuciya da ke damunta shi yasa kullum ba ta rabo da cin goro duk da halin da take ciki yana damunta amma ba ta yi tunanin zuwa asibiti ba don a ganinta me ya amfanin ma rayuwar tata tunda mijin da ya ajiye ta ma bai damu da sanin halin da take ciki ba to yan uwa kuma na afuwa saboda a kwana biyu ba ku ji cewa mun kawo muku ci gaban wannan labarin na muciya da zani ba hakan ya faru ne a dalilin kwana biyun nan da ayyuka suka min yawa sannan kuma a gefe ɗaya ma san bani da lafiya domin bana jin daɗin jiki na kusan 'yan kwanakin nan kasancewar zazzabin nan da yake tafiya ya dawo so ni ma yanzu ya kama ni amma da sauƙi dai duk da dai daurewa kawai nake wajen kawo muku wannan labari saboda kada ku ci gaba da ji na shiru amma insha Allahu idan na warware za a ci gaba da jin wannan labari akai-akai kamar yadda aka saba ina mai taya ku da fatan alkhairi a kullum da koyaushe na gode